اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى ga watan tara wata mai albarka dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya zo talatin ga watan takwas dubu biyu da tara wata ta zo za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga ina kike daga shami shani cikin borno state ne kina so za ki shiga addinin musulunci ke kika gamsu suke so ki shiga ko wani ya matsa miki ce ki shiga dole masha Allah to zan gaya miki kalmar da in kika yadda da ita yanzu take kin zama musulmi in na faɗa sai ki maimaita ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce daga yau kin shaida ba wanda ya kamata a bauta masa da gaskiya sai Allah kin yarda da haka kuma kika ce kin yarda daga yau kin aminta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne manzon Allah ne kin yarda da haka to yadda ki da wannan kalma ya shigo da ke addinin musulunci menene sunanki sunanki Mary to Mary ai Maryam ne ko akwai kina so a ci gaba da kiranki da suna Maryam ko ko kina so a canza miki wani suna Mary dai kamar Maryam ne Maryam kuma mahaifiyar Annabi Isa ce kuma ita ce mace da Allah ya ambaci sunanta a cikin Alƙur'ani sau talatin da kusan hudu ko biyar ya ambaci ɗanta Annabi Isa sau ashirin da biyar a cikin alkur'ani kusan ma ba wata mace da Allah ya kama sunanta ƙarara alƙur'ani sai Maryam. Kin ga kenan a addinin Musulunci mun yadda annabi Isa annabin Allah ne, manzon Allah ne, mun yadda Maryam baiwa Allah ce, waliyar Allah ce, wacce Allah ta'ala ya mata wahayi ya kuma ce wato ta hanyarsa ta hanyar ta Allah subhanahu wa ya samar da wannan ɗana ta Maryam wanda ba ɗan Allah ba ne ɗanta ne dan wato kamar yadda bayani ya gabata kin yadda da haka ko to a ci gaba da kiranki da suna Maryam din ko kina son wani daban wanne kike so a canza miki Mary to kun ji Mary Mary a da Khadija a yanzu tace ta zaɓi a ci gaba da kiranta da suna Khadija maimakon Mary da ake kiranta a da daga yau sunanki Khadija wannan suna da kika zaɓo kin zaɓo sunan wata mata mai daraja mai girma mai kima mai mutunci farkon shiga addinin musulunci a duk matan duniya gaba ɗaya tace ce na na Khadija ita ce ta fara sadaukar da dukiyarta da ranta da duk komai nata zuwa ga Allah da musulunci har Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya ce a gaishe ta a kuma yi mata bushara da katafaren gida a gidan aljanna da haka yanzu sunan ki Khadija to Khadija tun da kin shigo addinin musulunci addini ne na karatu akwai abubuwa da suka hau kanki yanzu yanzu waɗanda za ki je ki wanka yanzu ki kuma yi sallah ta isha sannan kuma akwai 'yan kwamitinmu nan kusa da ke da mata da maza waɗanda za su miki bayani akan abin da ya hau kan wanda ya shiga addinin musulunci kuma akwai makaranta da muka buɗe wanda za su miki bayanin yadda za ki dinga zuwa ana karantar da ke addinin musulunci don ki yi komai akan ilimi kuma ki tabbata muna miki fata Allah ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci Allah ya sa ke ma ki samu ilimi mai zurfi yadda za ki je ki gayyato wasu zuwa ga addinin musulunci daga ga 'yan mu nan Khadija za su ci gaba da miki bayanin ragowan abubuwan da ban bayyana miki yanzu ba wanda ya hau kan wanda ya shiga addinin musulunci kuma wata bishara da za mu miki Khadija duk wanda ya shiga addinin musulunci to duk abin da ya wuce a baya Allah ya yafe masa yanzu kin dawo kamar yadda mahaifiyarki ta haife ki da haka muna miki addu'a Allah ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci Khadija ko ba wanda zai miki gori dan an haife shi a musulunci domin na na Khadija musulunta tai sayyidina abubakar ye sayyidina umar ye sayyidina usman ye sayyidina ali ye duk wani mutum mai daraja da yafi kowa daraja a musulunci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma shigowa ya addinin musulunci da haka ba wanda zai miki gori ko ya ce tubabbiya ko ya ce sabuwar shiga addinin musulunci ko kaza wannan bai dace ba ko ba ɗabi'a ce ta musulunci ban kuma ya yi miki haka to fa ya yi wa manyan sahabban annabi don su ma musulunta su kai Allah ya tabbatar da ke a musulunci in kuma kina da matsaloli waɗannan 'yan kwamitin namu sai ke musu bayani za su taimaka miki daidai gwargwado akan abin da ya shafi iliminki da rayuwarki da cinki da shanki da duk wasu matsaloli da suke fuskanta 'yan kwamitin nan namu a shirye suke su taimaka miki Allah ya tabbatar da ke to Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a cikin suratu safati za mu ɗan koma baya mu tashi aya ta ashirin da biyu ushirul ladina zalamu saboda alaƙarta da inda za mu karanta na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مسؤولون يستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين الله سبحانه وتعالى احشر الذين ظلموا ku tattaro kan waɗanda suka yi zalunci waɗanda suka aikata zalunci a nan da ma'anar kafirci wal kafiruna hum zalimun wa azwajahum ku tattaro su da su da masu kama da su da su da abokan tafiyarsu da abokan rakiyarsu da waɗanda suke take musu baya mun ce malamai sun yi fassara akan ma'anan azwajahum anan wanda in ka kalli zahirin lafazin in an ce azwaj yana nufin kamar mata to amma malamai sun yi fassarori guda hudu suka ce abinda ake nufi da ushurul lazina zalamu ku tattaro kan waɗanda suka yi zalunci wato waɗanda suka aikata kafirci wa azwajahum da kuma amsaluhum wa ashbahuhum da masu kama da su a cikin zalunci din da kafirci da shirka wannan shine kaulin sayyidina Umar da Abdullahi dan Abbas da Annu'man bin Bashir da Malam Mujahid an kuma rawaito daga sayyidina Umar yace yuhsharu sahibur riya ma'a sahibur riya wa sahibuz zina ma'a sahibuz zina wa sahibul khamri ma'a sahibil khamri za a tashi mai cin riba cikin dandazon maciya riba za a tashi mazinaci cikin tattaro da bataliyar mazinata za a tashi mai shan giya cikin tawaga da ayarin mashaya giya na biyu anna azwajahum abinda ake nufi da uhshurul lazina zalamu ku tattaro waɗanda suka yi zalunci wa azwajahum ana nufin matansu mushrikai kenan a lahira za a kasu kashi hudu kamar yadda na yi bayani a baya idan mutum matarsa mumina ce shi ma mumini ne sai su tafi aljanna kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matansa kama annabi Yahaya da matarsa da Allah ta'ala ya ce wa zakariya izna da rabbahu annabi zakariya kenan da matarsa wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisina fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahana lahu zawja kun ga nan da matar da mijin dukkaninsu nagartattu ne innahum kanu yusari'una fil khairati wa na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina kun ga nan da mijin da matar dukkaninsu muminai ne dukkaninsu na Allah ne dukkaninsu ‘yan aljanna ne sai kashi na biyu inda aka samu miji kafiri matarsa kafira shine misalinsa shine abu lahabin da matarsa ummu jamil wanda Allah ya saukar da sura su ya tsine musu albarka Allah ta'ala ce tabbat da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab hadda matarsa da abu lahabin da matarsa ummu jamilin duk yan wuta ne shi maƙiyin annabi ne ita ma maƙiyar annabi ce shi maƙiyin musulunci ne matarsa ma maƙiyin musulunci ne ya yi faɗa da annabi matarsa ma ta yi faɗa da annabi shak albani ya rawaito a cikin sahihu siratin nabawiyya cewa lokacin da wannan aya ta sauka sai wannan mata ta ɗauko katako ko ƙarfe ko dutse ta ce bari ta je ta fasa kan annabi ta ga abin da za a yi da ta doso inda annabi yake zaune da shi da sayyidina abubakar sai na Abubakar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga ummu jamilin nan da abin duka za ta dake ka annabi sallallahu alaihi wa sallama yace in ma ta zo ba za ta ganni ba sai ga ta ta iso sai ko bata gan shi din ba sai ta ce ma sayyidina Abubakar ina abokin nan naka wanda Allah ya sauko ya ce wai Allah ya saukan masa da aya yana zagina ni da mijina da na gan shi da na fasa masa kai kai daga yau ma ba sunansa muhammadun ba sunansa muzammamun hatta tana cewa muzammaman abaina wa dinuhu kalaina ka gaya masa mun ki mu bi din ko ba za mu ba addininsa ba har annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ta tafi yake cewa kun ga yadda Allah ya juyar da zagin Qurayshawa daga kaina suna la'antar muzammaman suna tsinewa muzammaman ni kuma sunana Muhammadu to wannan mata wa hammalatul hatab ko a ta kira'an hammalatul hatab Allah ya ce fi jidiha a wayan a wuyanta akwai hablum min masad akwai igiya ta kaba da za a dinga zira ta a wutar jahannama kun ga mijin kafiri mushriki matarsa kafira mushrika da haka dukkaninsu tarkacen jahannama ne sabanin annabi zakariya da matarsa su yan aljanna ne wani kuma mijin ne ɗan aljanna matarsa ‘yan wuta misalinsa shine annabi nuhu da annabi lut sallallahu alaihi wa sallam waɗanda su biyun nan ‘yan aljanna ne amma matansu ‘yan wuta ne وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا wa da dakhulan nara za a ce ma matar annabi nuhu da matar annabi lutu ku shiga wuta na tare da masu shiga wuta kun ga zaman su da annabawa bai amfane su ba ba su tsira ba yan wuta ne kafirai ne matan amma mazan su mursalai ne manzanni ne masu daraja ta ɗaya a wajen Allah sannan kuma ana samun miji ya zamo kafiri matarsa mumina misalin fir'auna da asiyatu bintu mazahim fir'auna ai ba sai an gaya ma waye fir'auna ba wa ma adraka man fir'auna eh huwa huwa shi eh, ne fir'auna wanda yace ana rabbukumul a'la yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi shi ne wanda yuzabbihuna abna'ahum wa yastahayuna nisa'ahum inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiya'an yastaqifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidina shine wanda ya hauduro yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiruna am ana khairun min hadha allazi huwa muhin wa la yakadu yubin ولولا ألقي alaihi aswiratun min zahabin. aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahu innahum kanu qauman fasiqina fir'auna duk da wannan takamar da wannan fitsarar da wannan rashin kunyar lokacin da aka zo za a dilmiya shi a ruwa falamma adrakahu algaraku qala amantu annahu la ilaha illa allazi bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina Allah ya ce ina wai fir'auna ne ya ce wa ana minal muslimina wai ni ma na gano hanyar musuluncin nan tana da kyau don haka na musulunta Allah ya ce ina ina fir'auna ba zai yiwu ba ai baka musulunta lokacin da ake bukata ba sai da ka fara shan ruwa to amma matarsa kuma Allahu akbar matar fir'auna mumina ce sadiƙa ce saliha ce mabiyar annabawa ce yar aljanna ce ku duba wani iko na Allah a ce a gidan fir'auna an samu dan aljanna wa daraba Allahu masalan lil ladina wa maryama ibnat imran allati ahsanat farjaha wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu fir'auna iz qalat rabbi bini li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin kun ji da kanta tace Allah ka gina mun gida a aljanna wa zai sa Allah aiki in ba irin waɗannan muminan ba ba ma ka sa a gina mun ba rabbi binili indaka baitan kuma tace indaka a gurin ka nake so kai ginin kuma kai za kai ginin kuma fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi ka tseratar da ni daga fir'auna da irin mummunan aikinsa to shine ma'anan wa azwajuhum anan yana nufin da su da matansu da suka goya musu baya akan shirka banda kenan matan da basu shirka ba ko wannan shine fassarar malam hasan fassara ta uku wa azwajuhum ay ashiya'uhum ana nufin mabiyansu yan tawagarsu yan kungiyarsu kowace kungiya za a tashe ta da shugabanta ji malam qatadatu na hudu ƙurana'uhum mina ash lazina a adalluhum ana nufin sa'anninsu ko abokan tafiyarsu ko tawagarsu daga cikin shaidanu waɗanda suka ɓatar da su wannan shine fassarar malam muqatil ushirul lazina zalamu wa azwajahum sai Allah ya ce wa ma kanu ya abuduna da abinda suka kasance suna bautawa ba a ce ma wa man kanu ya abuduna ba duk abin da suke bauta din an mayar da shi kamar babu an mayar da shi kamar shirme wa ma kanu ya abuduna da abinda ba da wanda ba da abinda kanu suka kasance ya abuduna suna bautawa to me wannan abun malam ikira matu yace al asnamu ana nufin gumakan da suka dinga masu jada. suna neman taimakonsu da agajin su, da kiyayewarsu da tsarinsu har suna ganin su suke ci da su su sha da su suke ba su lafiya in ji malam mutu da malam Katada. na biyu iblisa ana nufin wato abin bautarsu shine iblis in ji malam muqatil ko kuma ash-shayatin ana nufin shaidanu da suka raka musu baya ji malam mawardi da waninsa Allah ta'ala ce fahaduhum ila siratul jahim ku shiryar da su zuwa tafarkin jahannama wai a shiryar da shi wuta shirya zuwa ga ina ake shiryar da mutum to su waɗannan ana shiryar da su ne zuwa ga hanyar wuta dama malamai suka ce shirya iri hudu ce akwai shirya amma mutlaqa li jami'il khalqi inda Allah ya ce allazi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada Allah shi ya shiryar da mu yadda za mu ci yadda za mu sha yadda za mu haihu yadda za mu wanka yadda za mu wanki mu gane masoyi mu gane makiyi da reno da kere-kere da yadda ake zama da yadda ake noma yadda ake shuka yadda ake girbi yadda ake niƙa yadda ake surfe yadda ake malmala yadda ake haɗa miya yadda ake ci wannan su ma dabbobi ka ga zaki har yana renan ɗansa zakanya tana renan ɗanta kaza tana renan ɗanta miciji yana renan ƙwansa duk waɗannan abubuwa na halittar Allah yadda za su rayu da iyalansu da yadda za su zauna da matansu yadda za su tsara gidansu duk Allah ne musu ilhama wannan shiri'a ce ga kowa da kowa kafiri ya samu abin da musulmi ya samu tunda ba shiri'a ce ta zuwa aljanna ba Shiri'a ta biyu hidayatu tawfiqi wal ilham shine Allah ya gamsar da kai musulunci kamar yadda ya gamsar da Khadija yanzu ta zo ta shiga addinin musulunci kun ga ba an tambaye ta ne dan duniya ta san ba matsawa mutane ake su shiga musulunci ba gamsuwa ne da yarda wanda da muna aiki fiye da haka wanda za su shiga musulunci ina tabbatar muku da za mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halayensa da ɗabi'arsa da gaskiya da amana da mutunci da zumunci da tausayi da haɗin kai da rahama da kyauta wallahi waɗanda su shiga musulunci a ƙasar nan suna da yawa amma wasu musulmin ne ma suke cutar da wani hayyaji baya sha'awar musulunci saboda sun yi mu'amala da shi ya ga ba su da amana ba su da gaskiya ba su da kirki sai su cutar da shi to wannan ita ce hidaya da Allah yake cewa may yahdillah fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida in Allah ya batar da kai irin wannan batan to duk bayanin nan da muke da ayoyin da ake karantawa sai ka ce in haza illa asatirul awwali hidaya ta uku hidayatul bayani wa dilala shine ai maka bayanin musulunci yadda zaka gane a karantar da kai yadda zaka fahimta a shiryar da kai zuwa ga yadda la yake wannan aikin manzan Allah ne aikin manzannin Allah ne da waɗanda suka yi koyi da su daga cikin malamai sannan hidaya ta hudu shine alhidayatu ila aljanna wal hidayatu ila nar a nuna maka hanya aljanna ka shiga a nuna maka hanya wuta in zaka a ce ga wuta can je ka shiga ga aljanna can je ka shiga to anan ne mu'mina suke cewa alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah to wannan shirya suke nufi shi yasa kullum muke roƙon Allah aƙalla sau goma sha bakwai a cikin sallolin farilla a zahar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku isha raka'a hudu asuba raka'a biyu a zaman gida kenan raka'a goma sha bakwai kowace raka'a ɗaya akwai karatun fatiha a kowace fatiha kuma akwai roƙon Allah shiryar da mu ihdina siratal mustaqima Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim Ta farkin wanda kai musu ni'ima su ne wanda Allah ya fassara minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i wa salihin to Allah ta'ala ce fahaduhum ay dulluhum ala tariqiha ku nuna musu hanyar wuta za a ce musu izhabu bihim ilaiha ku tafi da su zuwa ga wuta malan zajjaju yace yuqalu hadaitur rajula ana cewa na shiryar da mutum idza dalaltahu in ka nuna masa inda zashi wa hadaitul arusa ila zawjiha akan ce na nuna ko na kai amaryan nan zuwa ga mijinta sai Allah ya ce wa qifuhum kai kuma tsayar da su su tsaya ma tukunna akwai bayani ahbisuhum ku dakatar da su ku tsayar da su su jira innahum mas'uluna za a tambaye su malam ibnu samai fa'i ya karanta annahum maimakon innahum mas'ulun sai karanta annahum mas'uluna bi fatahil hamza malaman tafsiri suka ce lamma siqu ila nari lokacin da aka tura yan wuta zuwa wuta hubisu inda sirati sai aka dakatar da su a nan dab da sirati li'anna su'ala hunaka saboda a nan ne za a yi tambaya to wannan tambaya ɗin malamai suka ce akan me za a tambaye su tambayan me za a yi musu malamai suka yi fassara guda shida akan waqifuhum innahum mas'uluna ku tsaye da su a yi musu tambaya to malamai suka yi mana fassara har guda shida akan abin da za a tambaye su mai fassara ta farko yace abin da ake nufi waqifuhum innahum mas'uluna ku tsaye da su za a tambaye su yace annahum su'ilu an a amalihim wa aqwalihim fid dunya za a tambaye su dukkan abin da suka faɗa da dukkan abin da suka aikata ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun komai ana rubutawa mutum za a yi masa tambaya akai wannan shine ma'ana ta farko na cewa waqifuhum innahum mas'uluna ku tsaye da su a yi musu tambaya za a tambayi mutum akan aqidarsa tun daga kabari za a fara tambaya tambaya uku za a ma a kabari man rabbuka in mutum mumini ne sai ce rabbi Allah wa man nabiyuka sai ce nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama wa ma dinuka sai ce diniyar islam sai a ce to ka amsa a tambaya akan aƙida an ji aƙidarka akan Allah an ji aƙidarka akan annabi an ji aƙidarka akan addinin da ka yi to sauran tambayoyi kuma za su biyo baya ne a lahira su kuma za a yi su za a tambayi mutum jini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hukuncin farko da Allah zai fara a lahira akan jini wa ya kashe wani ga wani nan ma zai shiga addinin musulunci ka zo za ka shiga addinin musulunci kana da niyyar shiga addinin musulunci wani ne ya tilasta maka ko kai ne ka gamsu da addinin musulunci da kanka kai ne ka gamsu da kanka to daga ina kake kana jumaita ka zo kake so ka shiga addinin musulunci to zan gaya maka kalmar da ake shiga addinin musulunci da ita in ka gamsu ka zama musulmi daga yau zan faɗa sai ka maimaita ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan kalma da ka faɗa yanzu fassararta shi ne. na shaida ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah abinda ka faɗa na yanzu da larabci na fassara ma ka yadda da haka sannan na biyu ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah ne shine abin da ka faɗa cikon nabiyin ka yadda to yadda ka a zuciya da amincewarka da wannan kalma ya mai da kai ɗaya daga cikin musulmi yanzu gaba ɗaya me sunanka a da bitrus to bitrus dole a canza ma suna wani suna kake so a cikin sunayen da kake ji na musulmi kana son salih salisu ai lamba ce ana nufin uku kenan in ka ji ana kiran wani salisu sunansa muhammad ne to in aka yi muhammad ɗaya a gida biyu uku hudu sai a ce muhammadul awwal muhammadul sani muhammadul salisu muhammadul rabi'u muhammadul khamisu muhammadul salisu ha a ce muhammadul ashiru da haka wannan wannan in ka ce salisu uku kenan uku kenan kaga ba za mu sama uku ba sai dai in muhammad kake so a sama muhammadu salisu to wani a iya sa maka muhammadu Salisu? da haka sunanka muhammad daga yau a muhammad tun da ka shiga addinin musulunci yanzu haƙoƙin musulunci ya hau kanka ga 'yan kwamitinmu nan kusa da kai za su kai ka yanzu kai wanka ka yi alwala ka zo kai sallah sannan za su maka bayanin tashi da azumi sannan za ka yi aski da abubuwa da suka hau kanka na addinin musulunci akwai littattafai akwai makaranta akwai waɗanda za su kula da kai su saurari bukatunka fatanmu shine Allah ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci kuma ka dage ka yi karatu ka ji ko ka koma garin ku kai ma ka ci gaba da wa'azi kana karantar da jama'a addinin nan na Allah ne mu ma muna yin sa ne Allah ne ya wajabta mana ni ana yin sa ne kuma dan Allah ka tsaya ka yi shi tsakaninka da Allah Allah zai kalli duk abin da yake damun ka iyaye maka da haka muna fata Allah ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci ga 'yan kwamiti nan za su ƙara ma bayani kuma za su je duk su maka bayani in kana da matsaloli duk kai musu bayani za su duba cikin abin da za mu iya su yi maka Allah ya tabbatar da kai a addinin musulunci Allah ya maka albarka Allah ya sa kai ma ka je ka kirawo wani zuwa ga addini a wata rana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kanu ya abuduna da abin da suka kasance suna bautawa sai Allah ya ce fahaduhum ku shiryar da su ila siratul jahim zuwa tafarkin wutar jahim wa qifuhum ku tsai da su ku dakatar da su innahum mas'uluna za a tambaye su to shine muka fara da tambayar farko wanda malamai suka fassara tambayar da za a musu kashi shida suka ce innahum su'ilu an a'malihim wa aqwalihim fid dunya wani malami yace abinda ake nufi da waqifuhum innahum mas'uluna ku tsaye da su ai musu tambaya za a tambaye su ne akan maganganunsu da ayyukansu wanda muka ce za a wa mutum tambaya a kabari an dinihi an nabiyihi an ilahihi an rabbihi sannan za a wa mutum tambaya akan jini za a tambaya akan sallah za a tambaye shi akan matansa akan ƴaƴansa akan amana akan dukkan abinda. Allah ya dora maka sai ya tambaye ka to wannan shine fassara ta farko fassara ta biyu waqifuhum innahum mas'uluna ku tsaye da su za a yi musu tambaya akan la ilaha illallah wannan an ruwaito daga abdullahi dan abbas da fassara ta farko da ta biyu duk daga abdullahi dan abbas aka rawaito kun ga bambancin su bai da nisa za a tambaye su akan maganganunsu da ayyukansu za a tambaye su akan la ilaha illallah fassara ta uku wasalis an khatayahum za a tambaye su akan laifuffukansu ƙanana da manya waɗanda Allah bai yafe ba wannan shine fassarar malam dhahhak fassara ta hudu annahum sa'alahum khazanatu jahannama tambayan da aka ce waqifuhum innahum mas'uluna tambayan shine alam ya'tikum nazirun mai gargadi bai zo muku ba Mai za su ce qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin mubin وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ma na fi ashabi sa'ir fa atarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi sa'ir Allah ya ce duk laifin su za su yadda sun yi tir da yan wuta to wannan shine fassara ta hudu da aka ma waqifuhum innahum mas'uluna fassara ta wannan shine irin abin da malam bukatir shi ya faɗa fassara ta biyar waqifuhum innahum mas'uluna ku tsaye da su ai musu tambaya annahum yus'aluna amma kanu ya'maluna za a tambaye su abin da suke aikatawa in ji malam ibnu jarir fassara ta shida qifuhum innahum mas'ulun ku da su ai musu tambaya anna su'aluhum qawluhu ta'ala malakum la tanasaruna shine ma'ana abin da zai zo a gaba malakum la tanasaruna me yasa ba kwa taimakon juna kamar yadda kuke cika baki a duniya wa inna la jami'un hadirun inda yadda fir'auna ya faɗa mu mutane ne faɗakakku wanda ya kamata a ji tsoron mu da ba ji tsoron naku ba yau ga ku a gaban Allah Allah ya ce malakum la tanasaruna me yasa yau ba kwa taimakon juna ba kwa agaza wa juna bal humul yauma Allah ya ce bari wannan magana a humul yauma su a wannan rana mustaslimuna sun yi suranda in aka ce istaslama ya miƙa wuya ya yi suranda ba da ta cewa kamar yadda shi yake cewa barawo a hannun mata ma'ana istaslama shine mudari'insa yastaslimu eh, masdar ɗinsa istislaman ismu fa'il mustaslimu ismu maf'ul mustaslama mustaslaman masdar ɗinsa kuma istislam shi sa Allah ya ce waqifu uh, bal humul yawma mustaslimuna su a yau masu suranda ne masu miƙa wuya ne ba su da ta cewa wa aqbala ba'dhum sai shashin su ya fuskanci shashi ala ba'dhin sashi ya shashi ya tasa'aluna suna tambayar juna sai aka tsaya ana kallon juna da wanda suka batar da waɗanda aka batar da su sun tsaya ana tsinewa juna wanda suke ta ha'ulai adalluna Allah ga waɗanda suka batar da mu fa'atin du'ifan fatin azaban du'ifan minan nar Allah ka ba su azaba ninki na wuta ka ninninka musu azaba qalu sai suka ce innakum lalle ku kuntum kun kasance ta tuna na kuna zuwar mana a duniya anil yamini kuna zuwan mana ta dama wato yadda kuka kuka halakar da mu kun shigo mana ta inda ba yadda za mu karyata ku kun shigo mana ta dama to malamai suka ce me ake nufi da sun shigo musu ta dama an yi fassara guda uku akan daman nan me ake nufi da na zo maka ta dama wasu suka ce ana nufin sun zo musu ta addini da addini suka yi amfani suka fassara musu shi ba daidai ba wanda mafi yawa ƙungiyoyin ɓata waɗanda suka kaucewa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin mu'ujiza da Allah ya ba manzon Allah akwai mu'ujiza alal akan kudura shine ikon da Allah ya bashi yayi abin da ba kowa zai iya ba akwai mu'ujiza alal gina ya ba shi mu'ujiza ya wadata shi da wani abin da ba yadda za a same shi sai ta hanyar mu'ujiza akwai mu'ujiza kuma alal ilmi ya ba da labarin wani abu a ilmance wanda duk dabaranka da wayanka da karatunka ba za ka sani ba sai ta hanyar wahayi to cikin mu'ujiza din ta ilimi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi yana iya ba da labarin abin da ya wuce ko abin da ake ciki wanda ba ku sani ba ko abin da zai zo a gaba to sai ya gaya mana lokacin da Allah ya aiko annabi Musa da attaura ya zo ya karantar da banu Isra'ila bayan annabi Musa ya wuce sai banu Isra'ila suka kasu gida saba'in da ɗaya a cikin saba'in da ɗaya nan duk suna cewa mutanen annabi Musa ne amma ɗaya ce tak take kan attaura da biyayya ga annabi Musa ragowan saba'in din duk shirme suke yi da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace saba'in din nan yan wuta ne ɗaya ce yan aljanna duk tawaga annabi Musa ya zo da su na alkiyama za a kasa su saba'in da uku ɗaya ce za ta wuce aljanna wanda suka bi shi kawai sai ce annabi Isa shi ma da ya zo sallallahu alaihi wasallama ya wa'azi bayan wucewarsa sai mabiyansa suka kasu gida saba'in da biyu wato ƙarin ɗaya kenan kan mutanen annabi Musa. To rana alkiyama a cikin tawagar annabi Isa sallallahu alaihi wasallama ɗaya kawai za a ɗauka, su ne kaɗai suka bi annabi Isa sau da ƙafa, suka yadda bawan Allah ne manzon Allah ne, suka kuma bi taura suka bi injila suka bi attaura da injila tun da shi duka ake bi suka bi attaura suka bi injila suka kuma yadda manzon Allah ne bawan Allah ne ba dan Allah bane Maryam kuma baiwar Allah ce da ta haifi annabi Isa da izinin Allah shikenan wannan su kaɗai za su wuce aljanna ragowar saba'in da ɗaya wanda suke da'awan mabiyansa ne wuta za a yi da su sai ce to ni kuma al'ummata bayan na wuce za ta kasu gida saba'in da uku saba'in da uku wato ƙarin ɗaya akan mabiyan annabi isa ƙarin biyu akan mabiya annabi musa ya ce duk saba'in da ukun nan duk gaba ɗayansu fa suke suma al'umman annabi ne amma ɗaya ne kaɗai take kan daidai da abin da annabi ya yi da sahabbansa da aka yi ce ɗaya ce za ta wuce aljanna saba'in da biyu tawagar wuta ce to sahabban annabi suna da zaka'i suna da kaifin hankali suna da basira suna da ilimi suna da wayewa suna da tarbiyya in ka kwashe annabawa ba mai daraja irin tasu ba su tsaya tambayar saba'in da biyun ba don kasu abin ya tsawo sai suka ce wace ce ɗayar tunda ita ce mai mahimmanci in ka san ɗaya ina ruwanka da saba'in da biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana alaihi yawma wa ashabi waɗanda suke kan irin abin da na kasance yau da ni da sahabbaina kenan sikeli na duk wata ƙungiya duk wata da'awa duk wata tafiya duk wani wa'azi ka lura in abin da ake karantarwa ɗin nan a kansa annabi yake kai da shi da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali da sauran sahabbai da allah ya musu tambari a aya ta ɗari a cikin suratul tauba ya ce wasabiquna al min al-muhajirina wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su sun yadda da Allah duk abin da kaga karantar da ake ma ce maka ake Allah ya ce annabi ya ce akan tafarki da fahimta da ganewa da aiki na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ita ce kwaya ɗayar amma wannan ma'auni ne da sikeli wata za ka ga ta yi kusa da annabi kaso saba'in wata kaso sittin wata kaso ishirin wata kaso goma wata ko ɗaya bata ɗauka ba annabi ya yi nan ta yi nan to wannan shine ma'aunin gane gaskiya ga wanda ba shi da karatu duk abin da aka ce ma ka kudire a zuciyarka ko ka aikata da gabanka ko ka faɗa da bakinka tambaya biyu za ka yi annabi ya yi da sahabbai kuma ina dalilin yin haka a ina aka ga sun yi ko me ingancinsa in ya tabbatar maka sun yi to a ina zan gani tunda kai ma baka na aka yi a ina kai ka ga sun yi kuma wannan magana in ta tabbata ɗin an rawaito ta to me kuma ingancin ta a sikeli dan ana iya cewa sun yi kuma a duba ba su yi din ba me ingancin ta a sikeli wannan kalmomin guda biyu sun ishe ka zaman duniya to Allah ya shiryar da mu to shi yasa suka ce to bal kuntum ta'atuna na qalu innakum kuntum ta'atuna na anil yamini suka ce haƙiƙa kun kasance kuna zo mana ta dama ai kuntum taqharuna na bi qudratina bi qudratikum alaina kun kasance kuna rinjayen mu saboda ikon da kuke da shi akan mu kun kuntum a'azza minna saboda ku ne mafi buwaya daga gare mu malam dhahaku ya faɗa ne ma'anan yamin yamin kenan ana an fassara shi da ƙarfi an fassara shi da ƙarfi zulquwatil matin ko akwai inda yazo aid ya zo da ma'anar ƙarfi akwai inda yamin yake zuwa da ma'anar ƙarfi na biyu innakum kuntum ta'atuna na anil yamini anil yamini ay min qibalid dini yamin anan ana nufin addini kuna zuwan mana ta addini fatudilluna anhu sai ku batar da mu ku zo ku fassara aya ba daidai ba ku fassara hadisi ba daidai ba ku shigar da son zuciyarku ku ku batar da mu in ji malam zahaku malam zujaj ya ce ta'atuna na min qibalid dini unana kuna zuwan mana ta ɓangaren addini da una sai ku yaudare mu bi aqwal asbabi da mafi ƙarfin sababi da dalili kuma ba dalili ba ne a sikeli na uku kuntum tuwassiquna ma kuntum taquluna bi aymanikum al a nan an fassara shi da ma'anar rantsuwa ko kun kasance kukan zo mana a anil yamini ai bil yamina an din nan ma'anarsa bi kukan zo mana da rantsuwa wallahi tallahi billahi lazi muna akan daidai ai rantsuwa ka bata nuna kana kan daidai hujjar ka ce take nuna kana kan daidai malam mai akhdari Allah ji kansa ya masa rahama ya karantar da mu yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fihi baya halatta gare ka kai baligi ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah a kai ma'ana mutum ya ce yi ko ƙudire ko faɗi sai ka ce a ina ka gani hatta ya alama hukumar laifi in baka sani ba ya za kai ya wayas alul ulama sai ka je ka tambayi malamai malam ina so in yi kaza me hukuncin sa to a lokacin ka kubuta in ya gaya maka ƙarya ka je kai ba daidai ba alhakin yana kansa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyama bil jamin nari duk wanda aka zo aka tambaye shi gaskiya ya ki faɗa za a masa linzami da ilimin sa linzamin wuta ranar alkiyama linzamin wuta za a madar da karatunsa shi yasa Allah ya kasa duniya biyu ismun alamuna, ismun la alamuna? fa aujaba 'ala allazina alamuna, an yu'allimu man la alamun. fa aujaba 'ala allazina la alamuna, an yata'allamu mimman ya'lamuna yace fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna kenan duniya ta kasu biyu wanda suka sani da wanda basu sani ba sai Allah ya wajabta wa kowa ya aiki kai da baka sani ba an wajabta maka wani aiki kai ma da ka sani an wajabta maka wani aiki wani aiki aka wajabta wa wanda ya sani ya sanar wani aiki aka wajabta wa wanda bai sani ba ya koya kenan in malamai suna karantarwa kai ne baka koyo su sun kubuta in kwa kai kana son ka koya sai zama malamai kuma ba sa karantarwa kaga kuma laifin anan na malamai ne da ba sa karantarwa to an wajabta maka ka koya shi kuma an wajabta masa ya koyar in malami baya koyarwa to ya ci amanar ilimin da Allah ya bashi in kai kuma ka ki zuwa makaranta kai tambaya ka ɗau littafin ka je ka koyi karatu kai ka halartar da kanka tun daga malamai nan suna ta neman wanda ma za su karantar to shi yasa suka ce ta atuna na anil yamin ai bil yamin kuna zo mana bi aimanikum da rantsarantsan ku fata min min kibalil aimani allati tahlifunaha wanda kuke تكونوا مؤمنين وما كان وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذا غائطون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركون آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين الله سبحانه وتعالى yace sai su waɗannan su ba da amsoshi malamai suka ce ku lura da kyau amsoshinsu guda biyar ne ƙalu ba sun ce musu qalu innakum kuntum ta'atuna na anil yamin ba kun kasance kuna zo mana ta dama ma'ana ta bangaren addini ko kuna zo mana ta dama kuna amfani da ƙarfi ko kuna zo mana ta dama kuna amfani da rantsarantsa don ku ƙarfafa gaskiyarku ƙalu sai su ce ballam ta kunu muminina kuma dai ba ku kasance muminan ba inda mumine ne ku ai za ku gane abin da muke faɗa ba hujja ba ne ba dalili ba ne ai akwai ragowar malamai na gaskiya da suke bayanin gaskiya watakila bata maka daɗi ba ne shi yasa baka bi su ba ƙaru su ce bal wannan idrab ne al-ibtali su ce kai ku gafara can lam takunu mu'minina ba ku kasance mu'minai ba amsa ta farko kenan kenan da suna da imani na gaskiya da ya musu jagoranci zuwa ga gane hanya ta gaskiya amsa ta biyu wa ma kana lana alaikum min sultanin wato ba mu da wata hujja ko dalili ko rinjaye a kanku da muka yi amfani da shi muka tilasta muku wa aka tilasta su ya bi hanyar ƙarya suka ce ba mu muku tilas ba gani kuka dai ya muku daidai kuma ya dace da son ku kuka biyo mu bal kuntum qauman tsagin sai su ba su wata amsar kai ku bar ma wannan kun kasance kuma mutane ne masu wuce gona da iri fa amma man tsaga wa asar duniya fa innal jahima hiya ma'awa shi ko wanda diya dagawa to jahannama ce makomarsa jahim fa haqqa alaina qawlu rabbina sai su gaya musu abu na uku su ce ai fadar Allah ce ta hau kanmu inna la za'iquna lalle mu masu ɗanɗana azaba ne so da haka a kaddara ce ta hau kanmu cewa ba za mu tsira ba shi yasa kuma kuka fada cikin wannan asara din fa agawainakum sai su ce musu abu na biyar fa agawainakum mun halakar da ku inna kunna gawina mu ma dama mun kasance halakakku ne kun ga ai shedan yace la uguyannahum ajma'ina sai na halakar da su gabaki daya illa ibadaka minhumul mukhlasina sai bayinka kadai daga cikin su masu ikhlasi su ne ba za mu iya batar da su ba to sun gama bada amsa amsa ta farko qalu lam takunu mu'minin ta biyu wa ma kana lana alaikum min sultanin amsa ta uku bal kuntum qauman tsagiyin ta hudu fa haqqa alaina qawlu rabbina inna laza'iqun ta biyar fa agawainakum inna kunna gawin amsoshin da suka ba su kenan ba ku kasance muminai ba ba mu da wata hujja ko dalili da ya sa muka muku tilas kun kasance kuma masu wuce gona da iri ne kuma fadar Allah ce ta tabbata a kanmu cewa lalle mu masu ɗanɗana azaba ne mun halakar da ku dama mu ma halakakku ne su ne amsoshin to sai Allah kuma ya ce fa innahum yawma idhin da su waɗanda aka ɓatar da wanda suka ɓatar da su yawma idin a wannan rana ta alkiyama fil azabi mushtarikuna masu yin tarayya ne a cikin azaba za a haɗa su a cikin azaba inna kazalika Allah ce lalle nan na fa'alu muke aiwatarwa bil na da miyagu miyagu masu munanan ayyuka haka muke aiwatarwa gare su su aye miyagu me yasa kuma aka musu wannan mummunan azaba innahum Allah ya ce lalle su kanu sun kasance idza qila lahum idan aka ce musu la ilaha illallah ku yarda ku aminta ku kudire ku aikata ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah yastakbiruna suna yin girman kai suna yin girman kai suna kangarewa in an ce musu ba abin bauta da gaskiya sai Allah sai su ce alal alihata ilahan wahida inna haza la shay'un ujab yanzu ka yadda da abin bauta ya zama ɗaya rak kai wannan abu mamaki ne to sun ki bauta wa Allah yau ga bala'i ya zo ya same su shine Allah yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna in an ce musu ta da gaskiya sai Allah sai su girman kai shi yasa cikin shar'in la ilaha illallah guda bakwai da malamai suka lissafa akwai adamul istikbar in an karanta maka addini ka kai girman kai ka ce sami'ina wa ata'ana ka ce sami'ina wa asaina ka ce sami'ina wa asaina al wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu ma aqulu والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب cikin fassarar la ilaha illallah ba wanda i cancanci a bauta da gaskiya sai Allah akan wannan ka koyi ilimi ka miƙa wuya ka yarda ka kira ka aminta ka jawo wani al'ilmu wal yaqinu ka sakankance kai ilimi wal ka karɓa. wal inqiyadu ka miƙa wuya fadari ma aqulu wasidiku sidqu kai gaskiya wal ikhlasu kai ikhlasi wal mahabba ka so Allah dan Allah ka so duk abin da Allah yace ce a so kuma ka ƙi abin da Allah ya ce a waffaqaka Allahu lima ahabba wa yaquluna suna cewa a inna latariku alihatina yanzu mu masu barin abin bautar mu ne li sha'irin saboda wani mawaki majanun kuma mahaukaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kalli manzon Allah wanda ya fi kowa daraja wanda ya fi kowa girma wanda ya fi kowa mutunci wanda ya fi kowa daraja duk halitta Allah ba kamarsa a wajen hankali a wajen ilimi a wajen basira a wajen wayewa a wajen sanin ya kamata a wajen nutsuwa a wajen gaskiya a wajen amana a wajen tausayi a wajen rahama a wajen son haɗin kai tausayi ga al'umma girma mana dukkan wata ɗabi'a mai kyau manzon Allah ya fi kowa ita har maƙiyansa sun yi rubutu a kai sun tabbatar da cewa ba a taɓa samun mutum mai kima kamar manzan Allah ba ku duba abin da Michael Hart ya rubuta ɗan ƙasar Ingila wanda ya Handuran Heros ya kawo mutum ɗari hero na farko da ya kawo ya ce ya fi kowa burge shi a duniya a cikin mutum ɗari da ya zaɓa ya ce zan magana a kan mutum ɗari wanda suka fi kowa bajinta a duniya mutum na farko da ya ɗauka annabi muhammadu ya ce da yawa za a yi mamaki ‘yan uwana kirista da sauransu za su soke ni akan me yasa na ɗauki wannan mutum a matsayin farko ce saboda na auna duk wani abu da zaka ce wani yayi ya fi shi kuma wannan wata ɗila abu ɗaya ya shahara da shi ko biyu ko uku shi duk abin kirki ya shahara da su ɗan ingila ne michael hart ya rubuta wannan littafin mutum ɗari da suka samu rank suka samu wata kima da wata daraja a duniya shine ya sa manzon Allah a farko sai ɗauko wani malamin science a nan ne ya fara kuskure kuma sai ɗauko wani malamin science ya ce shine na biyu sai ɗauko annabi isa yace ce shine na uku a cikin lissafin nasa kuma sai ɗauko mutum na talatin ko da uku ne ko da bakwai ya a sayidina umar har da umar cikin mutum ɗarin nasa amma sayidina umar aka jefa shi can na wani abu to a inda kawai yayi daidai a na ɗayan amma ka sa malamin science a gaban annabi isa ai kaga wannan ba wanda zai dada wannan shirman nasa kuma kaga yayi yayi shirme a wani guri yayi daidai a wani guri to shi yasa Allah ta'ala ya ce suna cewa yanzu za mu bar abin bautan mu saboda kawai wani mawaki kuma mahaukaci to da haka wannan hakuri ake ba masu wa'azi za ka je kai wa'azi a dinga ganin ko rashin sana'a ko rashin aikin yi ko baka da kaza ne ko ana ga kamar kai baka ma waye ba baka sa abin da duniya take ciki ba a a ai sanin abin da duniya take cikin ne ya ja wa'azi shi yasa muke cewa ku yi karatun addini mai zurfi ku yi karatun zamani mai zurfi da'awanmu ta sunna tana kira da a karanta addini da kyau kuma a shiga dukkan fannonin rayuwa a karanta su da kyau ku din ku za ku karatun ya amfani musulunci dan ku kuke ɗauke da aƙida mai kyau muka samu likitoci masu aƙida injiniyoyi masu aƙida lauyoyi masu aƙida duk wani bangare na ilimi aka ce an samu masu aƙida masu manufa suke karatu ya kuke jin nan gaba nan da yan shekaru duniyar musulunci za ta zama aka ce duk wata sana'a ɓangaren noma ɓangaren kiwo ɓangaren kasuwanci ɓangaren mulki duk mu ne masu aƙida. mun cusa wasu sojoji wasu 'yan sanda wasu immigration wasu custom ko ina mun yi ajiya tunda fada fir'auna ma akwai ajiyar annabi Musa to mu mu yi ajiya wanda zai rugo da gudu rajulun yatumu imanahu yazo ya ce ku shirya akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan manhaji ne na da'awa baya sabawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabbai kasar habasha ya san gwamnatin habasha ba ta musulunci ba ce amma ya tura su su zauna a cikin wannan gwamnatin saboda nan ne fiye musu sauki kuma ya karɓi musuluncin najashi najashi bai taɓa sallah a gaban kowa ba shi ne sarkin habasha amma ya musulunta kuma ya kasa aiki da musuluncin shi ba ma shiga ya gwamnatin ba shi ne shugaban gwamnatin kafircin ko musulmi ne ko bai taɓa cewa a shari'a ko so ɗaya ba haka ya zauna saboda bai da karfin da zai in ya ce ai tawaye za a yi masa abin ya kiwa sai ya zauna shi ne shugaban gwamnatin kuma shi musulmi ne kuma duk gaba ɗaya gwamnatin kafira ce ya zauna har ya mutu a haka manzon Allah ya ce ku fita mi masa sallah da kansa ya jagoranci a yi masa sallah sallah ta farko da aka fara a duniya babu gawa a gaban mai sallar ita ce sallar da annabi yawa najashi kwaye mamaki ya yana shugaban gwamnatin kafirci annabi zai ce ku fito mu masalla yace a sanar madina duk ku fito mu wa najashi sallah ya mutu aka fita bayan gari annabi ya kabbara shi daga nan aka fara salatul ga'ib ga'ib din farko da aka fara sallata a duniya sarkin habasha najashi da cross dinsa a wuya ya mutu ko mutanen ƙasarsa suka yi ma jana'iza irin ta kafirai suka yi akwatu suka sa ma cross suka binne shi amma da musulunci a zuciyarsa ya mutu ya yadda da musuluncin bai da ƙarfin da zai iya juya su ne sai sun yi dole sai ya haƙura ya zauna a haka har ya mutu annabi ne ya masa sallah saboda ana kula da yanayi da lokaci da ya kamata a yi a kowane zamani umar dan abdul aziz ya zo ya tarar da gwamnatin banu umayya lokacin an fara zalunci yayi gwamna a Madina haka ya zauna ƙarƙashin gwamnatin ba a yin daidai har sai da Allah ya bashi dama ya zama shugaban ƙasa. yana hawa gwamnati ya zama shine shugaban ƙasa sai ce wa matansa ku zo duk abin wuyan ku ku ciro shi a mai cikin gwamnati na zalunci ne sai ce ni ma kaya na kaf na cire na mayar na talakawa ne yanzu za a fara gyara komai ya kira ‘ya'yansa ya ce duk abin da kuka mallaka ku zo a yi a tantance wanne ne naku wanne ne na gwamnati a mayar Umar dan Abdulaziz ya yi gwamna a Madina a cikin gwamnatin yana jin ba a daidai amma ya haƙura har Allah ya kai shi lokacin da ya zama shine shugaban ƙasa sai gashi ya kwatanta adalcin da duk duniya daga kansa zuwa yau ba a taɓa ganin irinsa ba mutumin da ana ba da kissa cewa an taɓa kawo masa wasiƙa da fitilar gwamnati zai karanta sai ya ce wannan fitila ta gwamnati ce a kashe kuma wannan wasiƙa ta wace fasinal wasiƙa ce don haka a je gida ɗauko min fitila ta ta gida in karanta da ita sai da ya gama ya kashe ya ce a mayan min da fitila ta ta gida sannan ya kunna fitilar gwamnati ya ce to wannan aikin gwamnati ne bari na yi da fitilar gwamnati da kun ga aka bi abubuwa a sannu aka bi su a hankali aka bi su a tsari aka bi su a ilmance ba nasarar da musulmi ba za samu a duniya ba to shine ma'anan wannan bal ja'a bil haqqi بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب alim. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى بل جاء بالحق كي آآ ba haka bane ba mahaukaci bane ba mawaki bane Ja bil haqqi ya zo ne da gaskiya wa saddaqal mursalina kuma ya gaskata dukkan manzannin da suka gabata duk manzannin da suka gabata ya zo ya ce da a wasu gaskiya ce su dama manzanni ba sa sukan juna kowa ya zo sai ya gasgata na baya wanda ya zo kuma shi ma ya gasgata na baya don haka shi yasa a musulunci sai ka yi imani da dukkan manzannin Allah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir Kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ma wal asbat musa wa isa wa ma utiyan na min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna shi yasa ce wa saddaqal mursalina ya gasgata manzannin Allah duka innakum ku kuma da kuka ƙaryata shi lazaiqul azabil alim masu ɗanɗana azaba ne mai tsananin raɗaɗi wa ma tujzauna kuma ba a saka muku illa ma kuntum ta'maluna sai abinda kuka kasance kuna aikatawa wannan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladin inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda suka faɗi azaba Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini ko ina suke a duniya akwai bayani a tsaya ayyuka sun taso wa 'yan kwamiti babban aiki daban-daban kuma ba kuɗi a hannunsu to da suka gaya mun sai na ce to ai ba za a ce ba kuɗi ba abinda za a shi ne mu sanar yau kowa gobe ya ci ko a jihunsa a zo da kuɗi da haka abinda ya sa ba mu ce a nemi kuɗi yau ba kaka ce kash na manta su kaga yanzu ba ka da uziri awa 24 duk da kuɗi suke ka je ka samo su in a banki ne za ka iya fito da su in a kanti suke in a gida suke in a banki suke za ka iya fasawa ka ɗebo in a ƙarƙashin katifa ka ne za ka iya in marance za ka yo za ka iya yowa daka gobe muna son mu ga kuɗi da yawa inda abin da ake ta gaya muku wa'azin da ake ta muku aikin da ake ta nuna muku kun aminta kun gane to gobe mu ga kuɗi da yawa in ko bisu isa ba sai an ƙaro gaya muku gaskiya tunda ba to ina za mu yanzu wannan aikin ana da mutane sama da ɗari da wani abu a hannun 'yan kwamiti cinsu da shansu da suturarsu da iliminsu su suke musu mu ko ka ɗora musu nauyin ya za su wurin wa za mu je ba kuke so in kun sa akwai wanda za mu rubuta masa takarda ya kawo kuɗin mu rubuta masa amma da sharaɗi wanda ba zai mana gori ba ba zai ce mu ya ba ba musulunci ya ba a kai waye ku gaya mana mu rubuta masa kuma kuna da tabbas zai bayar kun ga kenan mu masu jin karatun da mu masu yin karatun da mu masu aikin kuma mu ne za mu matso a ajihunmu mu zo mu yi aikin in ba ka ba wanda zai mana saboda haka gobe da Allah a samu a fito da kuɗi a ciccika waɗannan abin za mu kirga kuma za mu gaya muku nawa aka samu sannan in ba su isa ba za mu tambaye su ya isa in sun ce bai isa ba to za mu ce a ƙara har sai ya isa iya yadda suke bukata sannan gaba ma mu sake cewa dan aikin cinye kuɗin zai kuma a sake karowa yanzu an ce wani wani kwayil na inji ya mutu abin da aka siyo shi dubu casa'in misali abu ɗaya dubu casa'in to wa zai bada dubu casa'in ne misali ɗaya kenan fa daga cikin aikin an ce speaker bata isa ba za a ƙara an ƙaro an ce kaza an ce kaza an ce kaza duk waɗannan ayyukan me suke bukata sannan aikin nan fa ba iya na azumi ba bane ka musu aiki muke mu tafi tsawon shekara a tsawon shekara har mu dawo aiki aiki a karantar da wasu a ilmantar da su a aurar da wasu wasu rigima ta taso sai an ɗau lauya an je kotu wani tafiya ta taso sai an ba wani kuɗin mota ya tafi wani gari yanzu kama wannan da ya zo daga jimaita ta yiwa a samu rigima sai mun tura wakilai jimaita to irin waɗannan abubuwa kun ga ba za su yi ba dole sai da me sai da kuɗi so da haka mun san halin da ake ciki amma dai a matso eh Allah ya sa mu dace da haka gobe muna tsakar karatun an zo tsakiya yan hizba za a ba su manya-manyan jakunkuna eh, eh, gane masu a kewaya da su cikin ku mu ga abin da za ku zuba a ciki Allah ya kai mu goban Allah kuma ba mu ikon taimaka addinin musulunci da rayuwar mu da kuɗin mu da lokacin mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta alaikum wa rahmatullah kalmar da malam ya ajire ta cewa in wata wata bala'irar ta so za a tura mutum jimeta ko yola saboda wannan dan uwa laraban nan ma mai zuwa akwai irin wannan balahira wanda wakili za mu tura zuwa ainihin yola akan irin wannan balahira din Allah ya taimake mu wani ya ruto akwai wani kaset na dvd mai suna the story of prophets in islamic ya ce wannan wato kusan christian doctrine ne don haka a daina sai da shi amma ba za mu ce a sayar ba sai dai a ba mu kaset ɗin mu je mu gani saboda kar mu kuskuren cewa a daina sayarwa kuma abin yana karanta da musulunci don akwai kallon abu da kuma sauraron su akwai fahimta za ku iya sauraron labari da mutum a yanzu irin labarin bayanin da zai koma yi a gefe daban irin kuma kaiwa bayanin da ake daban saboda yana da kyau mu samu wannan kasa din mu ganshi ko mu sake ganin sa mu sake ganin sa dan mu tantance me yake koyarwa ko ba haka ba ganin shi ne gaskiya kar mu hana yan gwamnatin abinci kuma akan akan kuskure don haka muna buƙatar mu samu wannan kaset din mai suna the story of prophet in islam don mu ganshi mu ga me yake koyarwa Allah ya sa mu dace wata makaranta wadda hukumar makarantar ta aiko cewar tana nan a unguwa uku kusa da nido ana sai da fam ɗin makarantar naira ɗari biyar a nan harabar makarantar makarantar sunanta ansaru wato primary da nazari ce don haka mutane suna iya za su nemi fam ɗin wannan makarantar masu makarantar yan umarni a harin sunna kuma principal na mahar shine ya turo cewa a sanar kuma dai an san halin da muke shige waki daya sannan akwai wannan makaranta ta Muktar Institute amma muna ba su shawara su rinka rubuto mana affiliation din don mutane suna da shauƙin su ji idan aka ce wani high institution ne da wace makaranta ce ko kuma da wace university ne aka yi affiliation nata saboda sai mutum ya ji ah, abin nan ya zama courage cewa zai iya shiga wannan makarantar so su rinka rubutu din a cikin takardar ne courses da suke har wajen guda takwas ne kuma duka diploma ne akwai shari'a da civil law akwai public administration akwai computer science akwai arabic education akwai islamic studies education akwai hausa education akwai english education akwai de and hausa education wanda suke karantarwa a liman primary school a nan suke operating wannan makaranta muna fata su rinka rubuta mana application din don mu gaya mutane su gida din zuwa su shiga makaranta din sannan akwai wanda suka ka wani wanda ya kawo alƙur'anai guda hudu ya ce malam ya yawa ya masa addu'a akan bukatarsa kuma Allah ya shirya masa da yaransa ha kuma da ƙur'anai guda biyar da ɗari biyar wani shi ma aiko da irin bukatar irin wannan bukatar wani ma ya sake aiko guda hudu da irin wannan bukata din Allah ta'ala ya taimake mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah sai tambayi mai wannan tambaya yana cewa malam shida yana zuwa yana zuwa wajen boka ne to da ya ji wazin da kai sai ya tuba to amma ya ji kaci akwai sallan kwana arba'in da ba a karba ba yanzu rama su zai ta yi ne koya matsayin magana ai abin da aka ce dama ba kai ya sallar ba ya ci gaba da yin sallarsa a jam'i a cikin jama'a amma karɓa ne aka ce ba za a yi ba in kuma bai yi ba to laifin bai yi ba kuma yana nan da zaman kansa wannan kuma shine alamar tubansa sai dai a bu mu sani ba ƙarin bayanin da malamai suke cewa in mutum ya tuba bayan ya ji wannan hadisin ya koma ga Allah ya cika sharaɗin tuba sharaɗin tuba shine yayi nadamar abin da ya faru a baya yayi alƙawari ba zai ƙara komawa ba sannan ya daina yanzu abin da bokan ya bashi ya aiwatar ya zubar ya ki amfani da shi sannan ya ci gaba da wayar da kan mutane akan cewa su nisanci zuwa wajen bokan to ana ga Allah ta'ala zai karɓi tubansa ya masa afuwa kuma ya ci gaba da sallar sallarsa cikin rahamarsa da jin kansa malam mai wannan tambaya yana cewa maganar hada jam'in sallar magariba da isha saboda ruwa da ake to idan a cikin ramadan hakan ya faru suka hada sallar magariba da isha ya za su yi da asham ɗinsu ko kuma ba a hada ana wata ramadan ana haɗa isha da magariba saboda ruwa da azahar da la'asar ma ana haɗa su saboda ruwa in ya ɓarke to amma fa ita sham ai lokacin ta bai ba saboda in har za ku tafi gida saboda kun haɗa magariba da isha sai dai kowa ya je tashi iyalansa kuma ya je su sallar asham ɗin a can amma ai ita asham lokacin ta bai ba tunda ita sai duhu yayi ita ma wannan rukusa ce sauki ne aka yi ma aka ce a jawo isha din a haɗa ta da magariba saboda yanayin da ka shiga na musulunci ya tausaya maka ana tsakar ruwa kai sallah ka fita ka dawo a cikin caɓi caɓin da zai iya janka ka faɗi ka karye ko ka ji rauni ko duhu ko kasa shi yasa musulunci ya kula da maslahar ka ice kai zaman ka a gida in ma da a ce ana ruwan ne aka ji kuma an yi magariba an tafi gida sai kuma ruwa ya sauka to ba a ce ku zo sallar isha ba shi ladanin ne aka ce in ya zo kiran sallah bayan ya ce hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah sai ce sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum sai ce kowa ya sallah a gida kowa ya sallah a gida saboda a sauƙaƙa muku to kun ga ashe ita a takaice dai ita lokacinta bai ba sallar dare sai a bari sai lokacinta yayi sai a yi ta a lokacinta malam mai wannan tambaya yana cewa shi dan kasuwa ne suka hada jari shi da wani na miliyan biyu suna harkan kasuwancinsu da su da sharadin duk abin da suka samu za su raba biyu to shi idan aka ba shi riban da aka samu yakan ajiye a banki to wannan riban ya kai zakka sannan ga uwar kudin da suka hada shi ma ya kai zakka to duka za a cire musu zakka daban-daban ne koya za a yi kuma ya za su cire nasu na su biyu ai ba sa zakka nasu na su biyu sai dai kowa ya faɗi nasa na kasan nawa ne a ciki sai ya haɗa da abin da ke hannunsa ya masa zakka misali ni da kai mun haɗa kuɗi miliyan ɗaya mun ba wani yana juyawa sai shekara ta yi ya zo mana da miliyan ɗaya mu to ni na da dubu ɗari biyar kai kana da dubu ɗari biyar sai in lissafa ɗari biyar in haɗa ta da abin da ke hannuna sai in mata zakka kai ma ka haɗa da abin da ke hannunka naka ka yi zakka ba a zakkan ishtiraki sai dai ko kowa ya nasa daban-daban an gane ko haka za ka haɗa da riba ka ta bankin can da wancan asalin uwa kuɗin da ragowan kayanka da suke kadarori ne na siyarwa duk sai ka haɗa suka yi musu kuɗi sai ka fitar da ɗaya bisa arba'in kamar misali ka buga su gaba ɗaya suka kama miliyan ɗaya to ɗaya bisa arba'in na miliyan ɗaya shine dubu ashirin da biyar kenan kana da miliyan ɗaya zakaka dubu ashirin da biyar ne in kana da kwata rabin miliyan ɗari dubu ɗari biyar zakaka dubu goma sha biyu da ɗari biyar ne in kana kwata kana da kwata miliyan zantaka zakaka dubu goma sha dubu shida ne da ɗari biyar kun ga kuɗin ba yawa gare su wannan tambaya yana cewa idan ya zo ya samu wuri akwai musulmai akwai kuma waɗanda ba musulmai ba suna zaune tare zai iya yin sallama eh malamai sun faɗa idan ka zo ka tarar da taro da musulmi da waɗanda ba musulmi ba za ka iya ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah kana nufin musulmin kawai banda waɗanda ba musulmin ba wannan ya halatta ka yi wa musulmin sallama kana nufin musulmin waɗanda ba musulman ba su shiga batun da su babu aminci a kansu ita sallama dama haƙƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi Na akwai wani tabi'i da ya yi ma wani sallama sai da ya wuce aka ce ba musulmi ba ne ba fa sai rugo da gudu ya ce a sallama da nema da don Allah na janya a bata amma abdullahi ɗan abbas ya ce inda zan ji wanda ba musulmi ba ya ce mun assalamu alaikum zan amsa masa in ce alaikumus salam zan cire wau din in ce alaikumus salam zan amsa masa amma ban da wau saboda in ka sa wau ya zama khabar in ka cire wau ya zama du'a kenan ina masa addu'an Allah ya shigo da shi musulunci zan amsa masa alaikumus salam amma in ban ji abin da ya ce ba sai in ce alaikum watakila ta samu alaikum ko da yake wannan wanda suka iya larabci ne ma suka iya wannan amma namu na nan irin wanda suka ji muna yi ne su ma suke mana to irin wannan ya ce assalamu alaikum sai ka ce alaikum assalam ka cire wa ka ce alaikum assalam in ko musulmi ne suka ce wa alaikum assalam kana nufin alaikum assalam aminci ya tabbata a kanka ka shigo musulunci shi addu'a kake masa shigo musulmi tun da ya riga ya shigo labari kake bayawa cewa amincin ya tabbata a gare shi ya zamo jumla din kenan khabariya ce amma yuradu biha al-insha to Allah ya sa mu dace akwai masu bukatu da dama akwai masu neman addu'a Allah ya, ya, sa a biya su albashinsu na tsawon wata hudu na wata goma sha hudu ne ma wai akwai masu neman addu'a Allah ya yi musu damuwarsu ya yi musu musifar da take a fuskantar su akwai masu neman Allah ya daidaita tsakaninsu da iyayensu saboda babu fahimta a tsakaninsu akwai masu nema wa ‘ya'yansu da ‘yan uwansu shirya akwai marasa lafiya iri-iri Allah ya ba su lafiya akwai masu neman addu'a game da aure aiki haihuwa admission muhalli da buɗin kasuwa akwai masu son Allah ya ba su ikon biyan bashin da ke kansu akwai masu neman shiga soja ɗan sanda da sauran forces Allah ya ba su sa'a da kuma sa su taimaki addini da wannan akwai masu fuskantar interview jarabawa Allah ya ba su sa'a akwai waɗanda suka rasu da Allah ya ji kansu da sauran bukatu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya Allah muna tawassali gare ka da sunayenka masu girma da siffofinka maɗaukaka Allah ka biya wa dukkan masu bukatan nan da bukatunsu da alkhairi Allah ka amsa wa dukkan mai neman bukata a gurinka da alkhairi Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka bamu ilimi mai amfani ka bamu arziki mai amfani ka bamu rayuwa mai amfani Allah ka ɗaukaka musulunci ka ɗaukaka musulmi Allah ka kaskanta kafirci da kafirai subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta na wa natubu